Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin manhansi. A yau ranar Talata hudu ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku cewa wata kungiyar Fulani a jamhuriyar Nijar ta koka kan tsangwamar da ake nuna wa Fulani. sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun jamhuriyar Nijar sai kuma wasu ra'ayi da kuma su kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yana son sake fasalin dangantaka da rasha kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido shi da shugaban rasha vladimir putin wani lokaci cikin wannan watan tuni aka shirya cewa manyan jami'an jamus za su haɗu da takwarorin aikinsu na rasha a cikin wannan watan na janairu a wata hoɓɓasa ta rage zaman ɗarɗa a yankin a daidai lokacin da kuma fadar shugaban rasha ta kremlin take shirya yin wani kutsen zuwa cikin ukraine bisa ga wani rahoto da jaridan Biles ta Jamus ta bayar jiya Litinin mai ba da shawara kan manufofin ƙetare James Plotner ya shafe makonni fiye da biyu yana tattaunawa da fadan Kremlin game da taron da za a yi tsakanin shugaban Jamus din da shugaban Putin na Rasha. manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare da dakatar da ci gaba da yaduwar makaman nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai a lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wato china faransa rasha birtaniya da amurka da a dunkule ake kira da gaggabiyar ko kuma p5 muna jaddada cewa ba a iya galaba a yakin nukiliya ba kuma dole ne a kaucewa gwabza fada da irin wannan makami Ƙasashen biyar sun ba da wannan sanarwa ce jiya litinin daidai lokacin da tankiya a tsakanin kasashen yamma da moscow take ƙara zafi dangane da yadda rasha take ci gaba da jibge sojoji a bakin iyakarta da ƙasar ukraine kazalika dangantaka a tsakanin amurka da china ta ɗanyi tsauri a saboda gardamar da suke yi kan zargin da ake yi wa beijing na take hakkin ɗan adam ja in ja da suke yi game da tekun kudancin china da kuma jiragen sojin kasar da ke kai komo a kusa da taiwan ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar nijar inda wata ƙungiyar fulani ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da yadda ake zargin fulani da hannu a ayyukan ta'addanci da na 'yan bindigar da suka addaba al'ummomin wasu yankuna a ƙasar. saboda haka suka buƙaci hukumomi su gaggauta ɗaukar matakai don kauce ɓarkewar rikicin ƙabilanci. wakilin murya amurka a mai silin wani barma ya aiko mana da ƙarin bayani ƙungiyar wacce ake kira ta bitel niger a taron manema labaran da ta kira a ƙarshen mako ta fara ne da bayyana damuwa a dangane da yanayin da aka shiga a yankunan da ake fama da hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga inda alamu ke nunin matsalar ta fara bijiro da wani sabon salo kamar yadda sakataren yada labaranta alhashi hama umaru ke karin bayani a kai taron da aka yi nan muhammad gandi taron da aka yi tsakanin tilberi eh, doso da tawa inda sarakan gargajiya da iko da kowa da kowa na an ɗauki wasu matakai da ya kamata a kawo zaman lahiya kowa ya kawo mama gwamnati sai gashi muna gani yau taɓarɓarewa da ake samu tsakanin ƙabilu akwai inda yau eh, eh, a tare mota a sabke ƙabila wannan a kashe to in an sabke wannan ƙabila su ma waɗancan sun sabke sun kashe babu zaman lahiya muka ce wannan ya kamata gwamnati yi maza maza ya amshe bindiga ga kowa bai kamata kowa ya kashe wani ba saboda irin shi ko saboda abin gakin shi saboda gwamnati ne ya kamata ya hukunta wanda ya laihi makiyinmu guda ne da mu da gwamnati duka matsaya mu yi kokowa da shi. Tsanantar wannan matsala a kan iyakar Nijar da Mali ta tilasta wa Fulanin yankin ficewa daga matsugunansu, in ji Abdurrahman Alhaji Mamman mazaunin karkarar Tiliya. Wani tashin hankali da aka yi tun kwanakin baya cikin waɗansu garuruwa da ake ce ma Bakorat da Intazen da Eknewan. Da aka yi wannan tashin hankali na san dai kuna da labari aka kashe mutane da dama. da yake ka san masu wannan aika aika yawanci hillanci suke yi don sai aka ɗoka cewa da a ah, ƙabila hillani ce ke wannan aika aikan kenan duk wanda annan yake bahilla ce ne ana kama kwatanta shi da waɗancan ɗin sai kasance aka koma ana sace-sace ana kashe-kashen hillani a cikin wajen yawancin su duka waɗanda suka samu suka taho suka baro wajen wasu ko kuma allah ya musu cika bisa shan da ake sata yawanci aljiya ake kai su daga nan a duka a kai su aljeri can a saida wannan yanki in ka duka yau in ka duka a kuya ka samu ka samu dai bihilla ce ga ya tabbata wanda azzamni ana kashewa ana sati mi za su tsaya mi za su tsayi yawanci dukkan masun baro yankin Kungiyar na zargin wasu daga cikin 'yan Nijar mazauna kasashen waje da yunkurin tusa irin wannan haramtacciyar aƙida a kawunan jama'a. Saboda haka ta yi kiran mahukunta su hamzarta ɗaukan matakai. sai ka ga mutum ya ɗauko cikin rezo sosiyo ya zamna can inda yake bai ya shekara 20 ko 30 bai Nijar sai ya ce kabila shi ta ɗauki bindiga ta kashe kabila kaza ko ko za mu turo muku kuɗi ku she bindiga ku yi kaza wannan ya kamata gwamnati ya nemo su duk inda suke a hukunta su bai kamata ba shine muke gudu su ne suke cusa ma eh, eh, muna fitina wanda suke waje kenan da Allah gwamnati ya samo matauki ko da Interpol za a yi duk wanda ya yi banna ya ɗauko vocal kin shi ya yi wazaf don wannan kabila ya taso ma wannan kabila ko wannan addini ya taso ma wannan addini gwamnati ya samo mashi mataki. Kungiyar ta fitar Nijar ta kuma shawarci gwamnatin wannan kasa ta haɗa gwiwa da sarakunan gargajiya don tattara shugabannin al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a kan tebur ya guda. Ta yadda za a haɗa kai a tunkari aika-aikar 'yan ta'adda da ta 'yan bindigar da ke ci gaba da haddasa barnar dukiyoyi, satar dabobi, har ma da mutuwar bayan Allah fararen hular da san hawa basan sauka ba. Sule mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Pakistan ta faɗa a jiya Litinin cewa tana tattaunawa da shugabannin gwamnatin Taliban na Afghanistan ta kafofin diflomasiyya domin warware wani rudani da ya kunno kai a sakamakon sanya wani shingen tsaro a budaddiyar iyakarta da ta raba kasashen biyu. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya shaidawa wani taron ganawa da manema labarai a birnin Islamabad cewa ƙasarsa ta sha alwashin kare muradinta. sannan za ta ci gaba da yin gaban kai wajen yin shinge a iyakarta da afghanistan mai tazarar kusan kilomita 2,600 babban jami'in diflomasiyar na pakistan yana mayar da martani ne game da yunkurin da dakarun taliban na bakin iyaka suka yi cikin 'yan kwanakin nan na hana pakistan gina wannan shinge A jiya Litinin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana goyon bayansa ga Victor Orban na kasar Hungary da yake neman sake tsayawa takara. Akasarin lokuta firaministan mai ra'ayin riƙau ya kan samu saɓani da sauran shugabannin ƙasashen yamma. Oban wanda yake kan mulki tun shekarar 2010 yana shirya wa zaben majalisar wakilan ƙasa da za a yi a watan Afrilu ko kuma watan Mayu yayin da jam'iyyarsa mai mulki ta Fidesz Party take fuskantar jam'iyyun adawa guda shidda. Jiya Litinin Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya ce fama da cutar COVID-19 da ƙasar ke yi wanda nau'in Omicron ke haifarwa a halin yanzu zai sanya matsi sosai akan aikin kiwon lafiya na ƙasa, amma kuma babu wata buƙatar sabon kulle a wannan lokaci. Boris ya yi wannan tsokaci ne ga manema labarai yayin da ya kai ziyara a cibiyar da ake rigakafi a Buckinghamshire Firaministan ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da saka ido kan lamarin. Matakan da Birtaniya ta ɗauka yanzu daidai ne domin yaƙi da yaɗuwar ƙwayar cutar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Allah kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan saƙon. shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma sa. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku zuwa mu na yanar gizo voa voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. A yau shirin 'yan ƙasa da hukuma na farko na wannan shekara zai mai da hankali ne akan ƙorafe-ƙorafen rashin biyan cikakke diya ga al'ummomin wasu ƙauyuka da garuruwa a jihar Kano. Da aikin shimfiɗa layin dogo na zamani da Kano zuwa Kaduna ya ratsa ta gonakinsu. Gwamnatin tarayyar ta ce ta ba da kwangilar aikin akan dalar Amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya ƙaddamar a watan Yulin bara. Ai sauraro lafiya. 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, 'yancin bai tsina na komai ba. sai an manta da su. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Naira dubu ɗari da hamsin aka bani. Daraja wani na wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya. Wallahi tallahi. Kawai dai in suka zo kamar masu awan idan suka zo in kana gonar ka. shikenan in baka gonan ka kawai wuce zai yi na kwaye mana wannan gonakin gona ɗaya ba mu da ita masu saurare korafe korafe kenan daga bakin al'ummomin da aikin shimfiɗa layin dogo na zamani daga Kano zuwa Kaduna ya ratsa ta gonakinsu wadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar a watan Yulin bara. A ce mu. rika mutum ne 'yan an shaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki in yi kona. Masu saurare barkamu da arzikin saduwa a cikin sabuwar shekara ta 2022 miladiya. Da fatan za mu ga ta cikin ƙoshin lafiya da limana. Masore a cikin watan Yulin bara ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da aikin shimfiɗa layin dogo wato jirgin ƙasa daga birnin Kano zuwa Kaduna. Aikin wadda zai lankwame dalar Amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari wani kamfanin ƙasar China ne ke gudanar da shi bisa yarjejeniyar kammalawa a shekara ta 2023 wato baɗi kenan. Wannan katafaren aiki ci gaban wadda aka kammala ne daga Abuja zuwa Kaduna. da kuma wadda ake yi daga Legas zuwa Ibadan, kana daga bisani a asasa kaddamar da Ibadan zuwa birnin tarayya Abuja. A ƙoƙarin gwamnatin tarayyar Najeriya na haɓaka harkokin sufurin jiragen ƙasa da nufin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta hanyar inganta tashoshin bakin gaɓar teku da kuma tashoshin nesa da teku da ke biranen Ibadan da Kaduna da kuma Kano. sai dai duk da wannan makudan kuɗaɗe da gwamnatin najeriya ta keɓe talakawan da aikin ya ratsa ta gonakinsu a garuruwa daban-daban na jihar kano na kokawa kan rashin cikakkiyar diya daga gwamnati yayin da rahotanni ke nuna cewa akwai wasu ma da ko da sisin kwabo ba a basu ba sunana muhammadu Tasu ya kuma madobi. ana aikin wannan hanyar jirgi wanda shugaba muhammadu buhari ya kaddamar kuma aka fara eh, an fara ya shafi gonarka da kyau da kyau kuwa ya shafi gonarka da kyau da kyau ya no an biya ka diya naira dubu ɗari da hamsin aka bani darajar waje na wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya wallahi tallahi zai kai miliyan ɗaya ba kuma ne kadai ba a kowane zan kira ma sama da mutum goma qur'ani in ta an keta musu gurin su naira ɗaya ba basu ba in zuwa za ka kashe gurin billahi la illa wa ko ne ke ya kai gole gurin nasu wallahi kwandala ba ba shi ba to yanzu kai gashi ka ce naira dubu nawa dubu ɗari da hamsin aka bani kuma gona ka ce dai miliyan ɗaya eh, misali eh. yanzu to ya ake ci to ya ko za me zan ci to wa za mi ko mun je gurin kokin ai ba kokin za a yi ba kuma mun yi kokin ba za a biya bukatar ba kuma wanda mun yi kokin za ta biya bukatar wani mata na wacce ta gada hawa'u wacce ta gada gurin ubanta ni kuma ita ma aikin ya shafe ta aikin ya shafe ta ita kuma nawa aka bata naira dubu sittin me mizanin zai dubu ɗari biyar wannan gurin a sai yanzu zai dubu ɗari biyar an magana an ce sai kai inshora muka ce to ai mu ba samu inshora ba rashin inshora ne yasa ba a ba to haka ne mana sun da su ce kai inshora ba ka da wuri ba na kamar na gwamnati ne mu kuma na waye mu ba na gwamnati ba ne to mu na gwamnati ne gwamnati ta ta kwaci gurin mu bata kai mu gurin zamu wani abu ba to ina rayuwa ta koma lalabai yaya sunanka Suleiman Idris. Wanda gari kenan wannan? Nan muna cikin dashi nan. Eh. Nan kuma iyakar Madobi local government nan kiru. wai aikin nan da ake yi na layin dogo da shugaban kasa muhammadu buhari kaddamar kwanakin baya um, ya shafi gonarka ya shafi gona ta kuma gona ta ta kai guda uku gonakanka uku ne aikin ya ratsa ta cin su insha Allah to ya batun diya to batun diya an bayar kuma farko dai an dan ba mu dai da dan auki amma daga baya kuma gaskiya an dai bayar dai ina da farko an bani biyu da ko 60 ne? Naira 200? 260. Ba wani kiyas da farashin gona. Kawai dai in suka zo kamar masu awan idan suka zo in kana gonarka shikenan idan ya zo shi wannan waye something victor idan ya zo in kana gonarka shikenan in baka gonarka kawai wuce zai yi. Ba su lissafa da ita ba. Oh. abin da aka yi mana mu anan kenan gaskiya kuma ba wai ce aka yi mita kaza kaza kaza kaza ba kawai dai a dai ɗau hotonka a gonarka shikenan kawai sai a wuce idan wani ma daga baya ya zo ga gonar shi can gaskiya shi dai ba zai dawo ba kowace aka ban dubu hamsin daga bayan nan yaya yanayin girman su ko faɗin su yake eh to gaskiya da waccan da aka baka dubu ɗari biyu da hamsin wannan tafi yawa gaskiya wace wannan ta daga bayan da aka bani hamsin ne tafi yawa wai abin da nake so in fahimta naira dubu ɗari biyu ta farko da aka baka eh. an baka ne akan gonakanka guda uku mm. an bani akan gona guda ɗaya ne to sauran biyun fa sauran biyun lokacin da aka bu bana sai can da rana wajen sha biyu haka lokacin na dawo tana daidai nan magonas daidai yadda suke yin gada din sannan sai na zo lokacin sun zo ma daidai gona suna gurin ma suna hutawa na ce to ma wannan gona ta ce amma sauran wadancan lokacin an riga an mutu kuma ba wai komawa aka yi aka ce to wani aka zo gona shi baya nan ba a sake komawa ba sai dai su yi haƙuri kenan sai dai su yi haƙuri amma daga baya wannan koken da aka kai an biya an bibiya wannan hamsin hamsin din da gaskiya an dai bayar amma dai gaskiya ba a biya mu iya darajar da ya kamata a ce an biya din ba To masu saurayi za mu ji abin da mahukuncin Najeriya ke faɗi dangane da wannan batu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Kamar yadda yake a cikin taswira aikin shimfiɗa layin dogon na Kano zuwa Kaduna ya kunshi ƙananan tashoshin ɗauka da sauke fasinjoji a ƙanana da matsakaitan garuruwa kuma hakan na nufin ƙarin filayen gonaki lamarin da ya ƙara rura wutar ƙorafin diya daga jama'a. Kaga wacin da ya yake fuskare? Eh. Gona Na. Da gonan ƙannina da wannan wannan da gan shi wannan ma wannan wani ko wannan wallahi ba ku ke ne nan gurin eh. idan aka yi wani wannan gonakin gona ɗaya ba mu da ita kwata kwata wallahi tallahi a ganin kun gurin zamu ta ku ɗaya ba mu da ita kuma ka zo an siya dubu an siya dubu ɗari da ko dubu ɗari uku ina za ka je ka samu kai dubu dubu goma ba dubu ɗari ka zo ka ce nawa ka ce da zumunci yanzu dubu dubu biyar biyar ne ba farin kwanan nan ba na farin kwanan nan dubu talatin ne Alhaji Sagir Suleiman da ke zaman manajan shiyar Arewa maso yamma na kamfanin da ke kula da kadarorin hukumar sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya ya yi bayani game da wannan batu. Eh, yanzu haka gashi ai kamar yadda kake gani aiki na ci gaba kuma insha Allah za a gamar da shi a lokacin da ake tunanin za a kammala shi insha Allah A gabar da ake ciki yanzu kwata din da aka dauka wanda ake so a gama ta daga nan zuwa karshen maci insha Allah za a gama ta ina nan can da ake na magana biyan jiya ma waɗanda aikin ya shafi gonakin a kan gaskiya an biya a biya diya kuma ta kashe wajen biyan diya a to nan kan gaskiya ba mu kiyasta ba yanzu eh, amma dai muna kai saboda kulle an yi kiliyarin din inda aka biya diyar ne akwai sauraren da wuraren da sitil ana kan biyan diyar ana ci gaba da aikin kiliyarin to mutane kamar yadda dai ka sani ka mutane ai ba rabuwa da korafa korafa ko ya yake amma dai har ga Allah har ga annabi duk wanda muka sani mun biya shi a kodin yadda abin yake da ni ina cikin tim din da suke biyan waɗannan ayyuka sun gamsu da yadda ko kuɗin da ake ba su majority sun gamsu mostly wurare ne wanda ba gine-gine ba ne ba aikin gonaki ne masaurare duk da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma zai ci gaba da bin diddigin wannan batu la'akari da cewa jami'in na hukumar railway ya ce akwai ragowar mutanen da ba a kai ga biyan su nasu haƙoƙin ba yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka a gai da maji daɗin kwari yanzu kuma lokacin da sallamun barma zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lebanon wacce ta ruwaito cewa majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗi hukumomin jamhuriyar nijar su sakarwa 'yan ƙasar ragamar morar 'yancin da kundin tsarin mulki ya tanadi sakamakon lura da yadda aka hana wa jama'a gudanar da jerin gwano ko wani gangamin nuna rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da lamuran mulkin ƙasa jaridar ta ce manzon musamman mai kula da 'yancin taron jama'a da 'yancin gudanar da ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu clema inyale tsotsi shine ya yi wannan jan hankali a ƙarshen wani ran gadin kwanaki goma da ya gudanar a nan nishar yana mai cewa wajibi ne gwamnati ta baiwa 'yan ƙasa damar tofa albarkacin bakinsu a kan yadda ake shugabancin ƙasar demokuraɗiyya jaridar larude listuwar na cewa Kungiyar sai yawo ta bayyana shirin gudanar da taron gaugawa a ranar Lahadi tara ga watan Janairun 2022 a birnin Accra da nufin duba sabon jadawalin da 'yan ƙasar Mali ke fatan tafiyar da al'amuran ƙasarsu a ƙarƙashinsa. a ɗauka daga ayyukan tayar da komadar da mali ke fama da ita zuwa lokacin gudanar da babban zaben da zai bada damar mayar da mulki a hannun fararen hula jaridar ta ce a ƙarshen mako ne ministan harkokin wajen gwamnatin sojan da ke rikon kwaryar mali ya gabatar wa shugaban rikon ƙungiyar ecowas na akufo-addo takardar shawarwarin ƙarshen taron rukunonin al'ummar mali mafarin kiran taron shugabannin ƙasashen yankin na afirka ta yamma don duba hanyoyin da za su bullowa wannan jadawali jaridar letan ta ce an sallami mutane goma sha uku daga cikin sha takwas ɗin nan da aka kwantar a asibiti bayan da aka buɗe musu wuta a yayin tarzomar da ta ɓarke a garin tera a ranar 27 ga watan Nuwamban 2021 a yayin tarzomar hana ayarin motocin sojan Faransa ratsa garin na tera a kan hanyar su ta zuwa Mali. jaridar ta ce domin duba halin da sauran mutanen ke ciki ministan cikin gida da takwaransa na kiwon lafiya sun ziyarci asibitocin da suke shan magani dukkansu da ke birnin yamai kuma a cewarsu alamu na nunin waɗannan matasa sun fara murmurewa jaridar air info ta ruwaito cewa jami'an hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ocritis sun cafke wani magajin gari da wani mashawarci guda a jihar agades a bisa zargin su da hannu a safarar miyagun kwayoyi bayan da aka kama wata mota mai lambar ma'aikatar magajin gari dauke da kilogram 200 na hodar iblis jerar ta ce wata majiya ta tabbatar mata da cewa ana sa ran kawo waɗannan mutane da ƙwayar da ake zargin an kama a hannunsu zuwa birnin yamai nan ba da jimawa ba domin ci gaba da bincike sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da malam sule yanzu kuma sai wasu saƙoni da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana Salamu alaikum sashi Hausa da Mulai Amurka. sunana alhaji musa aliyar kafiya kudin najeriya na kudin umaru kan bayanin da waɗansu 'yan siyasa ke yi suna cewa jam'iyyar pdp ta haddasa wannan rigima da ke faruwa a wannan ƙasar amma wannan an kare cewa ba jam'iyyar pdp ce to haka ne ba jam'iyyar pdp ba ce wanda ta kusan ka haddasa wannan bala'i shugabannin jam'iyyar pdp ne da sun ka sauka wanda sun ka sa najeriya gaba kura kudu kura yamma kura arewa kura bauchi kura ga kuma kowane fanni wadda cikin wannan mulki ne na jam'iyya na shugabannin jam'iyyar bdp Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa da Rai Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Alhamdulillah Allah mun gode maka Allah ya nuna mana shekara ta 2022 kuma Allah muna roƙonka duk alhairan da suka faru a shekarar da ta gabata Allah ka maimaita mana duk sharri da bala'i da cututtuka da zubar da jini da garkuwa da mutane ya Allah kada ka maimaita mana. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Alhaji Tasiru Haruna Kagara Rafi Local Gamman Niger State Nigeria. a gaskiya ina farin ciki da allah ya kawo mu wannan sabon shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu sannan sakon da zan isar boa hausa don allah don annabi shugaban kasar najeriya ya yi kokari kai da ake zato amma rijiya ta fada guga ya hana Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka mai magana Alhaji Musa American Suya daga Kebin Najeriya mazauni Ori. Inna lillahi wa inna raji Ina inna lillahi wa inna ilaihi raji Ya Allah muna neman dauki a gare ka. Muna neman sauki da sawaba gare ka ya Allah. Waɗannan makiya Allah azzalabai maciya amana 'yan ta'adda shagu jahilai wawaye dabbobi Allah kawo muna sauki Allah ka muna tsari da shabu mai abu lai dabbobi tumaki. Madalla. Kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiyewa kenan. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. an ci cewa shugaban gwamnatin jamus olaf scholz yana son sake fasalin dangantaka da rasha kuma yana shirin ganawar ido na ganin ido da shi da shugaban rasha vladimir putin wani lokaci cikin wannan watan manyan kasashen duniya guda biyar sun cimma yarjejeniyar yin aiki tare domin dakatar da ci gaba da yaduwar makamar nukiliya tare da kaucewa fadawa rikicin nukiliyar kamar yadda sanarwar haɗin gwiwar ta ce mun yi amanna da kwakwarar murya cewa dole ne a tsaida yaduwar irin waɗannan makamai a lafazin wakilai biyar na dindindin na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya. Masu raro, a nan maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu shiryen da suka gabata. ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin hanifa kabir isa ta na gabatarwa sai salamun abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau mr carol nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum